Al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci. Muna samun kiraye-kiraye daga al'umma suna neman ƙarin bayani game da sabuwar makarantar sakandare da aka buɗe a nan hayan gada dutsen ma Katsina State, Nigeria ta suka sukul wadda take ɗauke da ilimi na zamani da na addini. To ƙarin bayani a nan ne, yanzu haka muna tsakiyar ɗaukar ɗalibai a wannan wata na Ogas na takwas na shekara ta 2023 kuma ana ɗaukar ɗalibai ne ta hanyar mutum uku. Na farko akwai Dr. Mustapha Dutsenma shine ne na wannan makaranta. Ana ga basu a wannan bidiyo. za ka kira shi zai maka cikakken bayani kuma ana biyan kuɗin makaranta ta hannun shi wannan dr mustapha dutsen ma sannan muna ana biyan kuɗin makaranta ne a shekara sau ɗaya kuma sai allah ya kai wata shekara sai ka sake biya sannan kuma muna kamar yadda muke ɗaukar ɗalibai a shekara sau ɗaya kuma sai wata shekara in allah ya kai mu muke sake ɗauka sannan ɓangaren masauki za ka tuntuɓi malam abdullahi abdallah ga nan sa a wannan bidiyo shine zai ma cikakken bayanin tsari da ake bi a ba ɗalibi masauki sannan cikon na uku ita wannan makaranta tana da cikakken tsari wanda kowane mutum akwai ɓangaren aikin shi wani bai shiga aikin wani ɓangaren uniform da littattafai na makaranta makarantar nan ta wakilta malam bishir mai kwamfuta ga kuma nambarsa a wannan bidiyo za ka tuntube shi zai maka cikakken bayanin irin abubuwan da makaranta take bukata game da kuma abincin ɗalibi kai uba na ɗalibi kai za ka kawo masa abincinsa da kuma kayayyakin ɗawainiyarsa na yau da kullum ko kuma ka aiko masa ya amsa hannu da hannu wannan shine a takaice bayani game da yadda ake bi a ɗauki ɗalibai a wannan makaranta sannan kuma kamar yadda na faɗi muku a baya a yanzu hakan nan muna tsakiyar ɗaukar ɗalibai a wannan wata na ogas na takwas na shekara ta 2023 daga nan har zuwa ƙarshensa to Allah ya ba mu nasara baki ɗaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh